ta shirin namu na nishadi yau bakoncin ma muka samu. Assalamu alaikum sunana Musab wanda aka fi sani da Musab Dauda Hausa Top. Hausa Top? Yes. Eh. Menene Hausa Top? Hausa Top wani shafi ne wani shafi ne na intanet inda ah. ake samun waƙoƙi da labarai da sauran da abubuwa da suka shafi nishadi. Na mawaƙa. To kana taɓa waƙa ne kai ma? ba na ce ba na taɓa ba mm-hmm. sakamakon muna cikin mawakan dumu-dumu me ka zaɓi kai dai sai dai ka bada labaran mawakan ba iya labari ba ne kawai su kansu mawakan sun saki waka suna bukatar ta je ga masu wanda suke buƙatar ta je ga yasu mm-hmm. masu sauraro kenan to sai sun yi amfani da mu kenan saboda mu ne za mu ɗora ta a yanar gizo-gizo yanda duk wani mai bukata zai je wato ainihin shafin nan zai samu yawa da hukuma ne <laughs> to hukuma ke za a ce ba zai hukuma ba hukuma ce tun da idan ina son ji labaran mawaka da waƙoƙin su ko wani abubuwa nasu idan na ziyarci shafin zan samu gaskiya ne wannan um, kamar website kenan website kenan bayan website kuma akwai online tv haka da muke duk kai kadai a mu kadai ba ni kadai bane ba kuma kai talabijin to ai yawa eh, ba kai ɗaya sai ku bar wasu su su ɗauki ɗayan a su da ba su su ma su ai ka taɓa nan ka taɓa can tunda za ku san abu muna batun shekara nawa da ka fara wannan Hausa Cup yanzu kimanin tun wurin 2013-14 da ya kan kusan shekara biyar kusan shekara biyar kenan gaskiya abin da ya ji hankali na shine sakamakon kika duba arewa za ki ga akwai mawakan bai babba mm. so amma kuma suna neman ma hanyar da za su dinga samu a ce in an duba intanet an samu kuɗin kamar yadda yan kudanci suke so kuma kuma tun a wannan lokacin gaskiya mun babu irin wannan <coughs> shafi da za a samu irin wannan to wannan ne abin da ya ji hankalin na abin da ya ji hankalin muka buɗe wannan shafi ta yadda mawaka sun yi waƙar za su kawo a ɗora musu yadda su wanda suke bukatar waƙar za su samu kamar suke misali da mawaƙi yana kano taya wanda yake kaduna bauchi sauran zai samu cikin sauki yau yi to ta hanyar intanet ne kawai hanya mafi sauki wanda mutum ko ina kake kawai ko ina kake a duniya za ka je ka ɗauka cikin su. Ina ku shiga irin nan Linda Ikeji take ne ko eh, irin sa ne? A'a sai dai misali mai misali da kamar na jalode mm. su faka kinga su suka karfi da music mm. saboda wasu din kashi casa'in ke zan ce cikin ɗari kawai mi eh. yawa abin da shafi waka ne ko da ji bangare eh, na fim babban ana sa labari haka wanda ya danganci yan ɗin, to amma dai gaskiya abu mafi ƙarfi dai da muka furin jaya kai shine waka to idan misali mawaƙi sabon mawaƙi yana sa a saka labaransa sai hmm. ya za a yi a saka da yake kusan inda duk kusan abin da inda shafin yake wanda zai shafin ma akwai wannan da muke ajiyewa contact kenan inda kun kana bukata wani abu da danganci shafin mm. wanda za ka tuntube maka sai kuma mu ga yau eh yau eh sai mu ga kake so ya maku. a ce ka kuke saka ma suna jiya kuɗi a waka ana jiya saboda sakamakon mu ma muna kashe kuɗi <coughs> wajen data siyan hosting da sauran da abubuwan da ba rasa ba wannan harka akwai sawu ta ba yawa kai ba yawa dubu biyu kai muke karɓar eh, uh, waki kawai ne sakamakon kika la'akari da bloggers na kudancin najeriya kin gani mm. in aka aka ba fin mu wasu business masu kai ba mm. maziyarta shafin da sauransu to amma kiga karamin website ma kiga suna karban dubu goma mm. dubu sha biyar sautan kuma muna zuwa nan arewa ne haka kuma haka ce wacce ana yi ne ba a ce ana samun kuɗi kamar su yadda suke samun bakin gani. Kafin ka kai iwar haka ka fuskanci kalubale wajen jawo hankalin mawaka na nan arewa yadda da wannan sabon tsarin naku mun fuskanci kalubale sai saboda akwai kuma za ka je ka ce maƙiya ba ka waƙa ne sai dinga ganin ma shi dan me zai ba ka yi za ka je ka wani business ne da waƙar shi ko wani abin nan to wannan ne babban kalubalen da muka samu akwai kokin mm. to yanzu kuma kalubalen da muke fama da shi su mawaƙa sun kasa gane amfanin dora waka intanet din mm. misali to sai mutum ce ba ma zai sa iya biyan ba kowa ki ke biyan abin da ma aka saba dubin nan ke nan ma shi ma gida zai biya ba gaskiya ba kowa ke iya biyan shine shine babban kalubalen da muke fama da shi. shi kuma ma kuɗi muke zuba a kan nan mm. to wani irin ci gaba aka samu tsawon yanzu ah, alhamdulillah an samu ci gaba domin kuwa ba inda ba inda zamu shiga a ce Hausa top an baka san ma bangaren waka ba to zaka ji ma bangaren tv kenan mm. <coughs> saboda muna dan program saka mm. so shi kuma haka muna dan sa wani wani alama da a ce kenan ko mm. sai namu wanda za ki an ce sauti from hausa top com haka eh. <coughs> shi kuma da online ne <coughs> online ne shi ma eh, shi kullum ake kallon sa ko kuwa mako mako dai ce kawai youtube muka ji wani kin gani duk kusan abubuwan mu ayyuka su kai tsaye kai kullum akwai abubuwan da muke dan yi haka muna doga kullum ba a taɓa rasa nono a riga gaskiya ne to eh, eh, me buri ko ina hangenka a wannan hausa top babban burin mu dai shine mu kai wani matsayi wanda duniya ba ma arewa duniya za ta za ta yi alfahari da harshen hausa wani an taka wani mataki da ake hangen haka insha Allah wanne gina? so a yanzu kin gada da farko mun fara da TV din ba ma da ah. farko mun fara ne kawai daga abin da shafi bangaren <coughs> bangaren shafin yanar gizo kenan hmm. to yanzu ta kin ga mu ce kin an samu ci gaba kuma an samu abu nan saboda mun bude TV kuma a cikin kan aikin komai mu muka sai abubuwan muke da sauransu kin kamar me da me kenan ka saya sai eh, tunda an ce TV kin ga ana buƙatar kamera hmm. ana buƙatar haske light kenan hmm. ana buƙatar sound da dai sauran abubuwan da ba a rasa ba dukkan tanada duk muna da su kuma kuna yi kuma talabijin din ana karɓar kuɗi ne shi ba a karɓan kuɗi gaskiya saboda shirye shiryen ne wanda muke yi wanda wani ma akan hanyar za a je a tare mutum muna wani shiri da ake da irin na tambayoyi gefen titin naka mm. a tare ka kai ba tsammani kai a tambaye ka kan wani abu kaza ka musamman muna yi akan abin da shafi kalmomin hausa ne mm. irin wanda suka dan face haka a cikin mutanen mu kenan shi talabijin ɗan an ɗan karkata shi ba a waka ake shi ba waka ba ne kawai eh ana sawa kokin amma ba waka ba ne kawai ka yasa shi ba a tsaya akan waka kaɗai ba aka samu wasu abubuwa eh abin da yasa shi abu ne wanda kalla ra'ayi kuma akwai bukata inda kana so ka kai wani ka kai wani matsayi to ka zo da mutane abin da ba su saba kalla ba mm-hmm. shi yasa muka dan kokarin muka kike wasu abubuwan da ba a yi a cikin mutanen mata. muka fara isu a bangaren abin nan kin TV kenan to shi ya wani talabijin alhamdulillah ya karɓi sosai don kusan duk inda muka shiga ya gaba ba a rasa mutane da irin yan ko da yan kananun yaban da ake yanka ne a cikin shirye-shiryen da muke haka ba a rasa a wayoyin mutane ko kuma in muka je aiki da wuya ke mu mutum a ce ba a san ba kwata kwata zaki ba an san abin koya ce. Kuma kuna irin abubuwan nishaɗi haka? Sosai. Ah, shi kamar shekara nawa kenan da aka fara talabijin din mm, shi tv ba zai wuce shekara ɗaya zuwa da rabi ba mm. ba zai wuce shekara ka zaɓi talabijin ba ba ka zaɓi rediyo ba ai shi ma rediyon za a iya yin online ko ba za a iya yi ba za a iya yi to me yasa to abin da yake faruwa ne kuma muna bin sa daki daki daki da shi da tv din shi ma babu shi mm. to muna sa ran nan gaba shi ma rediyon za mu kai ga wajen insha Allah shi a eh, talabijin din shi ina kake hangen kanka a shi wannan harka kai ka ci ba kai ɗaya kake yi ba ni kaɗai ba ne ba akwai akwai dai ma'aikata su gaskiya mm. ma'aikata nawa wani ƙarƙashin za su kai za mu kai dai gaba ɗaya mu kai kimanin mu shida kinaka ko shida eh. to yanzu na yi maka tambaya ina kake tunanin ganin kanka a wannan talla harkar talabijin na Nijar to mu dai babban burin mu shine kai mu kai tunda dama duk kusan abin da muke muna yi ne akan mu farfado da arewa saboda abubuwan da waya arewa duniya ta san cewa arewa su ma ba wai ba iya abubuwa wani an iya ne to muna so ne duk inda ana duk inda duk inda zamu kai zamanin muna kokarin farfado da arewa farfado da idan farfado da arewa ka fito da abubuwan arewa kenan al'ada ko ne akwai abin da shafi al'adar ma duk muna tabawa to me bambanta ku da ragowar gidajen talabijin da aka fito da su um, dan fito da arewa ko ya arewa ta ita kanta to gaskiya dai mu da yake ba bangare ɗaya nake taɓa ba muna taɓa nishaɗi mu taɓa abin da ya shafa al'adun da sauransu to ta wannan ɓangaren za ka cewa da ɗan bambanci da yanayin tafiyar su mm. musamman waƙoƙin zamani haka da muke ba wa karfi haka ma'ana kamar mawakan hausa yi tafaka sun ga yawanci gidajen wannan ba ki gaba ba su fiya ba su karfi ba ka eh. yawata shi ne kuma sai muka ba su wani wani waje wanda kusan za a ce ma shi ne su ne jigon tafiyan ma a cikin wani din namu. To a shi a tun buɗe wannan talabijin na intanet hmm. eh, shi mutane nawa kuka samu da suke bibiyan ku kuma suke kallon shirye-shiryen ku misali. Gaskiya abu ne aka ce za a lissafa abin da kamar wuya saboda abu ne ba iya Najeriya ya tsaya ba saboda abin da aka ce online hmm. abu ne duk duniya kasashe kamar su saudi arabia sudan libya duk inda hausa suke a duniya like now a kasa mutum da idan aka ce abin eh, shafin yanar gizo gizo ana yawa ito muna muna da shafin shafin na internet a facebook muna da muna da mabiya dubu ashirin haka hmm. a instagram muna da mabiya dubu talatin a hmm. twitter muna da mabiya dubu biyu zuwa dubu uku haka hmm. da sauran dai shafukan yawa shi ne. To a kudu za ka ga yawanci ire-iren waɗanda suke makamantan abu irin naku sukan shirya gasa za a ce ko a wata Shin ko akwai tunanin haka ko an taɓa yi ko ko akwai tunanin yin haka a gaba? Muna ƙoƙarin yin haka su amma abin da yake faruwa su kansu kudin da suke shiryawa suna samun haɗin zuwa ne ta wasu kamfanonuwa haka. To kuma gaskiya a nan arewa ma ba ma a san neman har yanzu a ga masan neman abin da ke online ba ba ma nema saboda abin da ke faruwa in dai kana abu mai kyau kawai ka tsaya inda kake a zo a nemi ka ko kuma sai sun nema yanzu na kace sai sun nema aka yi hmm. to amma dai abin da yake faruwa gaskiya duk inda kaje ka kai kan kan kan in zaka to ba ta dauka kaddara da ba akan a ga aikin da kake a san cewa wannan aiki ne mai kyau a zo a nemi ka a ce ga kaza da ake so a yi an fi kan abin da daraja. suna tunda shafi shafin su top top. A cikin hotuna za a ce kowa waƙoƙin da kuka saka wanne ne da ya fi samun da hayan hit? Gaskiya a waƙoƙi bangaren waƙoƙi website kenan na su waƙoƙi. Akwai album haka na manyan mawaƙa kamar kin ga na gaya miki bangaren Hausa top ne ko? Mm. Akwai album na classic haka. akwai na akwai bayan wannan ma muna dan taba na irin waƙoƙin hausa na na yaka hmm. to shi ma akwai album din ado wanda da aka sa shi ma na wanda ya tura 18 din shi ma ya samu wannan sosai a bangaren kuma akwai adadin lissafin a kanka koko ya babu eh akwai adadin zai iya kwatanta kamantawa da haka Eh, shi kamar album din classic ya samu wanda suka wanda suka duba ko a wanda suka downloading kimanin mutum dubu kusan ɗari biyar ka kusan ɗari biyu dubu ɗari biyu eh. mutane da suka kalla yawwa eh kuna da jama'a to aka kuma bangaren kuma youtube shi wannan dubu ɗari ba wani abu ne ba don muna da bidiyon da mutum miliyan ma ka kalla eh, suka kalla yawa eh a youtube ba wanda mm. masu dubu ɗari a dubu ɗari da dubu na a youtube ma kun fara zuwa ku kwandala yi <laughs> kwandaloli ko alhamdulillah da yasiya to dandali na godiya ake tumin mun gode sosai to madalla baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya Thank you.